ni dai asali na daga kukawa ƙasan borno wurin mahaifina wurin mahaifiyana kuma daga katsina rafin daɗi aka makalla za mu so ji tarihin rayuwarka alhamdulillah awwalan wa akhiran wa zahiran wa batin وصلى الله على سيدنا محمد وآل الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا إلى يوم الدين amma ba'du ni asali na daga kukawa ƙasan borno wurin mahaifina wurin mahaifiyana kuma daga katsina rafin daɗi mahaifina an haifi shi nan garin ni kuma an haifi ni nan garin mahaifina gidanmu gidan karatu ne mahaifiyarsa bagurinsa ne mahaifiyan uwana kuma su ne na gama dangi har da dagon da istima don na gama dangi da su a nan garin na yi karatu kuma wurin mahaifina malam shaharbutu wurinsa na yi karatu domin gidanmu na tashi na aski makaranta na yawancin mutanen ankara a gida mu suka yi karatu na yi karatu wurin mahaifina bayan na yi karatu wurin mahaifina sannan kuma ni je kuma shi wurin malam audu dan tano malam audu dan tano nan ya zo na ankara mahaifina ya aika ni a wurinsa domin sun saba tun suna yara daga nan an karshe ma da auri dan tano kafin ya je kuma shi ba su haɗu ba shi da ya zama malami da ya zo nan ankara shi ne mahaifina ya haɗa ni da muka je da ni da ɗan wana mala haruna rashid mun je kuma shi kamar shekara biyu muna karatu kuma mala auri dan tano a takaice dai bayan wannan kuma da wani malami ya zo kuma ina zuwa neman karuwa a wurinsa ko wani malami ina zuwa wurin neman karuwa na tashi lokacin ina yaro ina ɗan shekara daga goma sha bakwai ko sha takwas allah ya sa bai sa min wasan eh, yaranta ba shi dai ibada akan ibadan ne na karbi ɗarika tijjaniya kafin a bani ma ya yi wuya lima a ba ya fara bani ɗarika na ɗan shekara goma sha takwas na karbi ɗarika lokacin nan ba wani ba wani yaro na da ke ka babu da na karba wurin lima abbas na'ibi na alhaji kamaluddini shi kuma ya karbi wurin malam huta domin tare muke tare muka tashi na yi karatu wurin malluma da yawa kowane malami ya zo ina zuwa ina neman karatu ina neman karuwa akwai su malam musa akwai su malam abubakar fulani na yola da kamun karatu wurinsu a takaice na tashi tsakanin mahaifina malam sharatu da mahaifiyana na aishatu ta sido abbas ita ke mini rubutun allo rubutun allo mahaifina wurinsa na yawancin karatu a cikin yaren takana mahaifiya na wurin uwa sisala ne wurin uba gurin shi saboda shi mun gama dangi da yawa da gurin sawa da sisalawa da izima duka mun gama da dugon bawa ma don mun gama nasu ba da su domin mahaifi na haifafin nan ne ni kuma haifafin nan ne kauli mahaifina shine imamun Ratif. a masallaci na juma'a lokacin masallaci ɗaya ake sallan juma'a duk ankara masallaci ɗaya ne masallacin ma bai cika lokacin muna yara mahaifina shine imamun ratib abinda masallaci malam sharutu shi kuma mahaifinsa ya fito kukawa shine farkon ofisa a wannan ƙasa farkon ofisa ya mutu kamar shekara 110 da ya mutu ba zuwa ba da ya mutu wannan ƙasa da shi da ɗanwansa wansa yayansa zanwa ana jin su biyu ga ga hoto su nan rayuwa na da yake nan na tashi cikin allah ya sami son ibada son ibada ne ya sa aka bayan ɗarika a lokacin da ba wani yaro cikin dai an nan da yake ɗarika babu lokacin ba wani yaro na gode ma Allah rayuwana na rayu tsakanin mahaifina malam sharutu da kuma mahaifiyana aishatu abbas sun kyautata rayuwana mahaifina kuma alhamdulillah muna da yawa da aka haife mu kuma ya yi mini addu'a ya yi mini addu'a tun lokacin na yaro raga nake sawa kullum shi na tuna da addu'an nan yakan zo wuri na ya ce malam usman ina son sikiri ina son milik shan bashi shairan nan shi ya ce mini kai za ka duba yara na duka kuma kudi kudi za ka samu saboda kullum na duba neman da Allah ya mini shi tuna kullum na duba neman da Allah ya shi tuna lokacin ban da ban aure ba raga nake ba ina duban yaran makaranta kudi za ka samu kuma yara na duka kai za ka duba su to haka nan ne kuma shi abin ya tabbata kullum na duba irin neman da Allah ya mini can ya gode ma Allah sannan rafa ne na lima abbas ya mina addu'a in ka zo wurin sa ka ce ka ai malam usman addu'a ce ya yi ma kansa addu'a ya yi ma iyayensa addu'a ya duba mu bi bukatan addu'a lima abbas hmm. shi da mahaifiya na ubansu guda lokacin ɗiyan abbas ne shi lima abbas sunansa muhammadu sunan babansa ne abbas abbas ne shi kuma sunan babansa ne muhammadu da ya zo ya fi liman abbas shi ya bai sunan babansa muhammadu shi kuma liman abbas da ya limanci na ruwa imam muhammadu abbas shi ana kiran imam abbas ya kabar muhammadu nan amma shi ke da muhammadu abbas nan sunan babansa ne kamar za ka ce sha rubutu in an ce sha rubutu ba ne ne sha rubutu ba mahaifina ne sha rubutu sunana usmanu nuhu nuhu nan sunan ke kenan amma sha rubutu ne lakabinsa yawancin an ce sha rubutu sai suna ganin kamar ni ne sha sunan mahaifina ne a takaice na ga abubuwa da yawa cikin rayuwa na ina yaro lokacin da nake yaro allah ya mini wani abu kudan cizo da ba su cizo na kudan cizo ba su cizo na ko na kwanta ba su cizo na na insha Allah ina yaro abin da ya zo min zuciya na haka zai yi ba zan faɗi ba amma haka zai yi ina yaro lokacin ban da ilimi da yawa ban da ilimi da yawa uh-huh, amma na kama ibada ne har tsakanin mahaifiya nan ga da mahaifina na rinu yawancin karatu wurin mahaifina na yi sannan na zaurin ma audu dan tano a kumasi shi mala audu dan tanon nan sa'a suke da mahaifiyana so san juna tun bai zama malami ba bayan ya zama malamin ne da ya zo nan mahaifi na ya gama shi ya dan wana mala haruna rashid ya ji lahir allah ya karbi ransa allah ya ci kansa muka je kumashi kamar shekaran biyu a kumashi muna karatu nan muka koma karatun da muka yi hana ma mun ga wani malami muka je mu nemi karuwa kamar malam abubakar fulani mutumin yola ya fito kano ne shi ma abin da ya kashi kano jin labarin malam salga shi kawo shi kano ya iliminsa kasansu yana ba ni labari shi lokacin da na zo kano na ganin kaina na yi karatun awali na yi kaɗan shace alhamdulillah shi ya zo ɗiba yake da yawa ya ce malam usman shi da na komon na yi kamar da suke yi haka kuma kai karatu yana gaya mai malam sa ya ce yan malam salga yadda ka san fatiya haka ake mai da murtasar yadda fatiya ake karanta fatiya haka malam saga in ji malam abubakar allah ya ji kansu baki daya allah ya ji kansu baki daya asalin ilimin namu daga mutanen najeriya ne daga mutanen can asali na duka najeriya ne wurin kasan yana tafi yanzu nake niyan je kukawa amma katsina naji kakana shi ya gina rafin daɗi katsina shehu abdurrahman shehu malam muhammad rafin daɗi shi ya gina rafin asalinsa kuma wanda ya haife shi shehu abdurrahman ya fito kasan sham kasan halab balarabe ne shi ya zo katsina ya zo ya haifi malam muhammad malam muhammad shi ya gina rafin daɗi katsina malam muhammad kuma ya haifi ya hudu abdullahi ibrahim usman abbas abbas ne ya zo muna nan ya zo na tafi zuwa na je katsina lokacin isa karabiyu shi ba da mato ma na je har katsina da na je katsina ina tambaya asali na suka ce shekarun yayi yawa sai na ce mishi ni na san ina da tarihi sai na kawo musu tarihi na suka ce ah ai ga wurin nan na ji na ga rafin daɗin na ga gidan namu kuma babban gida ya fi wannan gidan da nama ya fi gida biyu ga na ƙasa hmm. shi aka makalla wani irin kokari kuke ganin cewa ana zaman lafiya a nan tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba wani irin kokari ne kuke yi akwai wani aya da muke aiki da shi Allah ya ce ya ayyuhan nasu Allah ya kira kowa ya ce na khalaqnakum min zakarin wa'unsa musu Allah mu ku da Adam da hawa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila in ji Allah na mai da kuma manyan kabilu da ƙanana don mi lita'arafu domin mu yi sanayya ba don mu zo mu yaƙi ba ba don mu zo mu faɗa ba a'a lita'arafu daidai muke shi dai wurin tsoron Allah shi nan fifiko yake mun gane wannan aya muna aiki da shi ya yi da daɗi kwarai da gaske kuma Allah na faɗi cikin Kur'ani la yana hakumul lahu an allazina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum Allah bai ce bi hana ku gabarin waɗannan da ba su yaƙe ku saboda addini ba ba su fi fidda ku gidajenku ba Allah bai hana ku an taba ruhun ba Allah bai hana ku musu nagarta ba ku zauna da su lafiya Ka mun gaya ya kamata mu yi aiki da shi to wannan ayan da ya kamata ina nuna mana zaman lafiya da mu wadda ba addini mu ɗaya ba Tunda ana zaune ba wani ba sai ba fita gidajenmu ba ba su hana mu addini ba Allah bai hana mu ne na muna wani lafiya mu da kiristan da wani kiristan duka muna zama kujera daya shawara na dagari domin ana yi da su aka makalla kwanakin baya wani pasto mai suna oyesu bamba ya ce an mashi wahaye cikin manyan musulmai a ghana biyu daya daga cikinsu zai mutu a wannan shekara kuma har da kai ya sanya shin yaya ka ji da ya yi wannan magana ya zo ya nemi tuba nan kuma ni na yafe masa abin da yi gaban mutane da ya ce da ya faɗi haka ba nan da ya ce ya ce shugaban kasa ma shi da kansa ma yi mishi faɗa yan wansa kuma suka yi mishi faɗa abin da yi kuma ya zo nan ga da ya zo nan kuma na karbe shi na yafe masa gaban jama'a da yawa abu ne na Allah ai eh. eh, shawarar na ba su zama lafiya eh, shawarar na ba su zama zuna Allah na gaya mutane maka neman da ya musu ina tunasar da su abu lama ya rau a amu su mutanen maka sun makabce ne wa lama ya rau ba su sani ba ai sun sani anna ja'alna haraman aminan mun sanya musu garin su makka harami amintacce ba tashin hankali ji Allah wa yuta khattafun nasu min haulihim annas sauran mutane min hawlin da ke daura da su wa yuta khatafu ana faufauce su mine faucewan ana kashe-kashe ana ribace su sai Allah ta fa bil batil yu'minun ko mutanen maka sun rabu kana ga wanga ni'ima su ba da gaskiya da wani Allah ni Allah ke tuna musu su gode ma ni'iman da Allah musu me ya kamata mu yi alhalin sauran kasashe da ke daura da mu ana kashe mutane gane me ya kamata su gode ma wannan ni'ima da Allah ya muna saboda shi muna godiya wannan ni'ima da Allah ya muna na zama lafiya muna kauna kuma kowane ƙasa a samu zaman lafiya kowane ƙasa a samu zaman lafiya ga yanzu kana kusan kimanin za ka cika shekara ɗari a rayuwarka shin menene burinka na cika shekara ɗari a rayuwa eh, eh, rayuwa na dai abinda nake son dunga yi bar gurabu gina makarantayya ina da makaranta shukura na gina ina da makaranta kuma kasuwa na gina ina da makaranta nan na gina ina da makaranta kuma joma yanzu na fara gina na yi class kamar shida ina gina babban masallaci wannan man kare ba ko ina ciki an gina an kare yanzu ana mishi kwalliya ina roƙon allah irin wannan abin alheri shi ne ya kamata mu dunga yi domin bayanmu wa inna malmaru hadithun ba da hu fa kun hadithan hasanan limawa eh, aikin da kai duka shi kabar masallaci baka mutu ba kabar rijiya baka mutu ba kabar ɗakin baƙi ana sauka baka mutu ba to wannan asarun ne ina to kuma ina niyya kuma inda na gaba rijiya Allah gina ba su wannan abin da nake kuma da kudin aljiba kudin gwamnati ba kudin aljihuna nake in an taimake ni ina so amma da kudin aljihuna nake aka makalla gashi yanzu Allah ya maka tsawancin kwana kana kusan kimanin shika shekara ɗari shin ko kana yin wani abu da kake yi na nishaɗi na shakatawa ya Allah ko hawa doki ko wasan ruwa ko wani abu ko akwai abin da kake yi na shakatawa ni dai ban samun ban da nishaɗi na dai ni ne dare ne dai ban kwana kwana na dai wurin safe mun kare karatun Kur'ani kowane safe mun cika alkur'ani kowane safe kowane safe ko ba ni nan mun cika alkur'ani kuma kudi na kuma ni ke ba su da kudin aljihuna yaran da suka zo duka kowane rana mu yi makasan mu addu'a mu yi sauran gari kasa duka addu'a kowa ya shi da wannan mai zuwa safe ya zo ya wani kara karatu da safe lokacin samun dama na kenan mun karatu da safe na duba wanda zan duba wurin na zo na shi yanzu karya na karya to sai in kwanta na kwanta ban tashi shi wurin karfe goma sha ɗaya shi goma to lokacin